Wasika ta biyu ta Yohana Yohana ta biyu Sura ɗaya Daga dattijon nan zuwa ga uwar gida wanda Allah ya zaɓa da kuma ’ya'yanta waɗanda nake kauna kwarai da gaske, ba ni kaɗai nake kaunar ku ba, har ma da dukan mutanen da suka sun gaskiyar nan ta Allah. Wato, muna kaunar ku saboda gaskiyar nan. da take cikin zuciyarku, kuma za ta zauna da mu har abada, alheri da jinkai da salama daga wurin Allah Uba da Yesu almasihu ɗan Uban, za su tabbata a gare mu cikin gaskiya da kauna. Na yi farin ciki sosai, sa'an da na ga cewa waɗansu a cikin yayanku suna bin gaskiyar nan, kamar yadda Allah Ubanmu ya umurce mu. yanzu kuma ina roƙonki uwar gida mu kaunaci juna wannan ba wani sabon umarni ba ne umarnin da muke da shi ne tun daga farko ainihin kauna ita ce mu bi umarnin Allah umarnin nan kuma da kuka ji tun daga farko shine ku yi zaman kauna na ce haka gama mutane da yawa masu rudin mutane sun fito sun bazu ko'ina a cikin duniya ba su yarda cewa Yesu almasifu ya zo wannan duniyan da jikin mutum ba, irin mutanen nan masu rudi ne kuma masu gaba da almasihu. Saboda haka ku lura, domin kada dukan abin da kuka yi ya zama banza, a maimako ku sami cikakken ladanku. Duk mutumin da bai tsaya akan koyarwar almasihu ba, amma ya yi kari a kanta. mutumin nan ba shi da Allah, amma wanda ya tsaya a kan koyarwar almasihu yana da uban da kuma ɗan. Idan wani ya zo yana koyar da wani abu daban da wannan koyarwa, kada ku karɓe shi, kada ma ku ganshe shi, gama idan wani ya gaida irin wannan mutum, yana haɗa kai da mutumin cikin mugun aikinsa kenan. Ina da abubuwa da yawa. waɗanda nake so in rubuta muku, amma ba na so in rubuta su a wasikar nan, a maimakon haka, ina fata zan sami dama in zo wurinku domin mu tattauna fuska da fuska, domin farin cikinmu ya zama cikakke, ’ya'yan ’yar uwanki wanda Allah ya zaba suna ganshe ki.